من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو شاد ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 434 wanda wannan rana ta yi daidai da 20 ga watan bakwai na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan muna cikin suratul a'raf yau za mu tashi aya ta 127 insha Allah kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da suka zo daidai gwargwado wannan ya ce jiya a cikin hudu ka ce al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne za su shiga aljanna ta kofar rayyan saboda azumtar watan ramadan da suka yi to malam ayar da take magana akan cewa ya ku waɗanda kuka yi imani hakika mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta wa waɗanda suka gabace ku ina son ƙarin bayani jazakallahu khairan wannan tsokaci da kai a makaninsa yake hakika ƙofar da Allah ya buɗa ta wato da ake shiga aljanna da ita wadda ake ce ma arrayyan kofar da masu kofa ce da za a kirawo masu yin azumi masu yin azumi kuma waɗanda suke azumi a cikin sauran al'umomi su ma in sun yi azumi kamar yadda koyarwar shari'ar su ta sanya sun sufantu da cewa masu azumi kuma sun cancanci a kira su ta wannan kofar sai dai bayan zuwar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu wanda yake azuminsu karɓaɓɓe a wajen allah in ba wanda suka yi a tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ma'ana 'yan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda za su cancanci shiga aljanna ta kofar rayyan in ba masu azumi a kan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin su ne wanda yake su sahihi wanda allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin as-sa'imin innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har a ciki yake cewa wasa'imina wasa'imat saboda haka a saimuna wa saimat bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai musamman ganin kan cewa azumin ahlul kitab a ibadojin ahalul kitab sun cancanza su sun jirkita su sun musanya su daga yadda yake a bisa koyarwar manzanninsu wannan tambaya ce mai kyau da kuma tsokaci muhim a kyakkyawa wannan shine tambihi da bayanin kan abin da nake nufi da cewa 'yan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne za su shiga ta kofar rayyan ma'ana bayan zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma kamun zuwansa sauran 'yan al'ummomin annabawa da suka sifanta da wannan sifa ta cewa as-sa'imun ne masu azumi su ma za su shiga ta wannan kofa tun da kofa ce wadda allah ya bude ga masu yin azumi wannan ya ce mutum kirista yana ciyarwa da yawan sadaka ga niyar allah ya kai ladan ga ɗansa wanda ya mutu musulmi shi zai samu ladan sadakar shi kiristan ba zai samu ladan sadakar ba amma ɗan zai samu ladan sadakar tunda yana da asalin imani kuma abin da aka yi dominsa ne sadakar aiki ne wanda aka yi dominsa don haka zai samu ladar na wannan sadakar da aka yi tunda maksudin a sadakar shine amfaninta ya kai ga wani shi abin da ya hana kiristan Allah ya karbi aikinsa wanda ya yi a kashin kansa ya samu ladan shine saboda ya kasance ba shi da asalin imani domin wanda ba shi da asalin imani duk aikin da ya yi ba zai zama zamanto karbabbe ba amma zai iya wannan aikin zai iya amfanarsa ta fuskar wani arziki ya zo masa a nan duniya wani ihsani ya zo masa daga Allah a nan duniya amma ba zai zamanto abin da ya kira na alkiyama zai tsirar da shi ba daga azabar Allah don ba shi da asalin imani don Allah ya dace liman ya tilasta wa mamu yin wuturi saboda bayan shafa'i mutane suna fita domin suna raya dare sannan su yi wuturi a ta liman zai tilasta wa mamu ya yi wuturi ta zai tilasta masa ya ce ba wanda zai fita sai ya yi wuturi o ya haɗe sai ya haɗe wato ya shafa'i da wuturi wato ya haɗe raka wato ya yi wato ya yi raka a uku eh, idan ya yi raka a uku ta zamanto wuturi to ai babu laifi idan kai wuturi din daga baya in ka tashi ka cika kai ta yin sallah a biyu biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yakan yi sallah a biyu bayan ya yi wuturi a zaune a cikin sallolin dare kuma don haka a fatuwar malamai shine kan cewa wanda yake yayi sallar shafa'i da wuturi a farkon dare sai Allah ya masa muwafaka ya tashi a ƙarshen dare sai ya raka a bibiyunsa kawai ba zai sake wani wuturi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi laila ba a wuturi biyu a cikin dare ba kuma zai yi raka'a ɗaya ta zamanto ta yi shafa'in wancan ba don ya yi wuturi uku ma kenan zai zamanto ba zai haka ba sai dai kawai ya raka'a biyu istinadan da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan yi raka'a biyu bayan yayi shafa'i bayan yayi wuturin sa eh, saboda haka ba zancen tilastawa na'am wancan wuturin da yayi da liman eh shikenan yana nan a wuturin sa sai ka sai ka kawo bibiyu saboda haka in aka tara ga baki ɗaya da bibiyun da kai da waɗanda kai kafin wuturin da wuturin gabaki ɗaya zai zamanto wuturi ne kai a cikin dare don abin da ake so ya zamanto wato adadin raka'o'in da kai na nafila sun zamanto wuturi a dare kamar yadda adadin raka'o'in da za ka yi na rana sun zamanto wuturi da sallan magarba saboda Allah wuturi ne yana son komai ya zamanto wuturi to idan haka a wannan shine fatoyin malamai wannan Muhammad ibn Nasar marwazi ya kawo wannan matsalar a cikin littafinsa Muktasar Qiyamul Layl wanda kuma wannan shine mafi kyawun abinda a malamai suka zaɓa kuma shine mazhabar malik da shi imam malik yake ya fatawa da shi kamar yadda aka rawaito a cikin mudawwana cewa wanda ya wuturi ya shafa'i da wuturi sannan da dare ya tashi ya sallaci raka a biyu biyu kawai wuturin da ya na farko ya ishe shi abinda ake waɗansu suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya ƙarshen sallar ku a dare ta zamanto wuturi kan cewar wannan ya nuna wato wuturi ya zamanto a ƙarshen dare eh abinda ake nufi ga wanda yake yin sallar dare to ya sanya wuturi a ƙarshe kada ya sanya wuturi a farko amma wanda ya yi sallah kan cewa wannan sallar dare ce kuma ya sanya wuturi a ƙarshe sannan kuma Allah ya sake shi ikon ya tashi da dare zai sake wata nafilar wannan nafilar da yake yi sadarwa ce da sallar daransa na farko da yi amma asalin sallar daransa shine wanda ya bayan sallar isha don haka ya sanya ta a ƙarshen ya sanya ta a ƙarshe kuma yawanci abin da ya sa wannan ya fi mutum ya tsaya ya salla tare da liman saboda ya samu haladin da ke cikin hadisin abizar cewar man kama ma imami hatta sarif kutibat lahu qiyamu mulaila wanda ya sallar dare tare da liman har aka sallama tare da shi to za a rubuta masa qiyam ya cewa yayi yayi tsayuwar dare gabaki daya a cikin sallah amma inda shi shi kadai ne yake sallah to al'aula ya sanya wuturinsa a ƙarshe ya zamanto bayan ya yi sallar dare din ya sanya a ƙarshen abin da zai sallata ya zamanto witiri wallahu ta'ala alam in yi haka ya saba don saboda ina ma ju'ilal imamul yi bihi za ka yi koyi da liman ne amma ka saba masa a hai'ar sallah wannan wannan khilafu aula ne duk da yake ya halatta din ka yi in yi wuturi ka tashi ka kara da daya ta zamanto shafa'i amma dukkan kowanne baya baya rasa wani dan gazaza a ciki tunda al'aula mutum kai sallah tare da liman irin sallar da yake yi in ba a bisa halin larura ba bai kamata ka saba masa ba domin wanda suke kiyasin wannan da kamar sallar tsoro kan cewar a yayin da mutum yake sallar tsoro a zaman gida liman ya yi sallah raka'a biyu sannan a ya tsaya ya tsawaita zama mutane su tashi su cika raka'a biyu su yi sallama sannan waɗansu su zo su yi sallah raka'a biyu sannan ya yi sallama sai su su tashi su ciko a biyu suke kamanta yin wannan ga yin wuturi wato in ya wuturi sai shi kuma ya tashi ya cika ya kawo wannan kiyasi ne tare da farik domin halin sallar tsoro hali ne na larura da ba a kiyasinta akan hali wanda yake ba na larura ba don haka al'aula shine wannan fatuwar ta imam malik kan cewa mutum ya yi sallah tare da liman kamar yadda yake yi ya shafa'i da wuturi tare da shi ta ya samu ladan hadisin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam na yin sallah tare da liman har aka yi sallama da shi sannan kuma allah ya ba shi iko ya tashi da daddare sai ya yi sallah raka a biyu biyu wancan wuturin da ya yi zai zama zamanto mai yi masa wuturin sallar daren sa ne ne na faɗa ya cewa a ba a haka in mutum ka ce ba a yin nafila raka'a ɗaya in kai haka kayi wuturi har guda uku a cikin dare domin in kai raka'a ɗaya ta zamanto za ta cike maka wancan wuturin da kai na farko ka ga wannan raka'a ɗayan da kai wuturi ne sannan kuma bayan kayi sallar dare ɗin ka sake yin wani wuturin saboda haka sau uku kai wuturi kenan a cikin dare wannan ya ci karo da zahirin wannan hadisin bayan an kira sallah wadda daga ita sai ikama banda tayil fajir babu wata sallah da mutum zai gabatar ko da kuwa yana halin makararre bai yi wuturinsa ba don Allah menene sahihin zance dangane da hakan eh akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idha tala alfajir fala salata illa tayil fajir idan alfijir ya keto to babu wata sallah sai tayil fajir a wannan ya nuna kan cewar kenan bayan alfijir ya keto in baka samu kai shafa'i da wuturi barka ta alfajir kenan za ka yi kawai wannan shine zahirin riwaya to amma ayyukan sahabbai ya nuna kan cewar suna rama suna rama wuturi kamar yadda suke rama a suna rama wuturi da yan abin da zai saukaka gare su na sallar dare da suke yi idan suka makara har alfijir ya keto sannan su raka'atai alfajir sannan su sallar asuba to akan wannan ne yasa ake tawilin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar abinda hadisin ya hana shine babu wata nafila da mutum zai yi kafin sallar asuba in ba raka'atai fajiri ba ma'ana babu wata nafila ratiba ko ba ratiba ba da ake yi kafin sallar asuba bayan hudowa alfijir in ba raka'atai fajiri ba in kai raka'atai fajiri shikenan amma wannan hadisin bai yi tanawulin wanda yake zai zo ya yi ramuwar sallar wuciri da kuma sallar dare da ya kasance yana yi idan ya makara ba saboda fi'ilin sahabban nan wanda an ruwaito daga abu ayyub al-ansari daga abdullahi ibn abbas daga ali ibn abi talib duk hadisansu suna cikin hadisan abu ayyub da na abdullahi ibn abbas duk suna cikin muwatta hadisin ali ibn abi talib yana cikin musannaf na ibn abi shayba saboda ayyukan waɗannan sahabbai shine ya sanya aka yi tawilin wannan hadisi wal ilmu inda Allah kuma wanda aka yi masa inkari sa'id ibn musayyib da ya yi ma wanda ya ganshi yana ta yin nafila kafin sallar asuba ya masa inkari ya masa inkari ne bina'an akan cewa fili yake yi to wanda shi sa'id ibn al-musayyib shi ruwaito wannan hadith din an rajulin minal ansar saboda haka shine ya fi fahimtar hadisin don haka inkarin hadisin da ya masa ya yi masa inkari ne a akan nafilfili da yake yi bayan hudowa alfijir wanda suke ba a matsayin ramuwa na sallar wuturi ba don haka wannan shine wato magana wadda take mafi mafi dacewa da koyarwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin jam'i tsakanin wannan hadisi da kuma ayyukansu wallahu ta'ala a’alam na'am a kafin na'am kafin mu fara karatu zan janyo hankali kamar yadda duk shekara ake janyo hankali yayin da ake karanta ayoyin alkur'ani yan uwa suna shauƙin karatu yana ɗiban su sai su rinka karantawa tare da da sa'id wanda har wannan yana ɗauke yana cuɗanya masa nasa karatu ƙunga ga sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan yayin da yake karatu a cikin sallah mutane su rinka karatu tare da shi yana cewa saboda wannan yana cuɗanya masa karatu saboda maimakon hankalinka ya koma kan abin da kake karantawa sai ya koma sai a rinka jan jinka na waɗanda suke faɗaɗin saboda haka yayin da ake karatun alkur'ani ladabin da aka ladabtar da mu da shi a cikin alkur'ani shine sauraro wa idza quri'a fasta fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun alkur'an aka karanta alkur'ani ku saurari karatun ku yi kawai saboda haka da Allah muna janyo hankali ga yan uwa yayin da ake karatu a mai da hankali wajen sauraron karatun ne ba a rinka biyawa tare da shi ba a wannan shine tambihi da da dama nake so na yi kafin mu fara karatu a za mu tashi kamar yadda muka ambata aya ta 127 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى Allah ya ce wa qala mala'u min fir'auna manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna suka ce a tazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa roka wa hatak kana kyala Musa da shi da mutanensa su yi barna a bayan ƙasa kuma su rabu da kai su rabu da iyayen gijinka ƙala sai fir'auna ya ce sanu ƙattilo abina'ahum za mu karkashe maza ‘ya'yansu maza wa nastahyi nisa'ahum murayar da matansu wa inna fawqahum qahirun kuma mu masu rinjaye ne masu iko ne a kansu wato za su tabbata karkashin ikon mu qala musa li qaumihi annabi musa ya ce ma mutanansa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri innal arda lillah ita ƙasa ta Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga bayan Allah masu takawa wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa yayin da mutanen fir'auna suka suka gagajiya gazawarsu da an ƙure an kure ƙaryarsu dangame da abin da annabi Musa ya zo da shi da ayoyin da ya zo da shi to sai suka kai sai tafi zuwa ga shushu ta fir'auna suna ziga shi akan wato yayi amfani da ƙarfi yayi amfani da karfi akan annabi Musa da mabiyansa suka dau wato suke nuna masa cewa idan bai yi haka ba ai in yayi haka in bai yi haka ba zai bari a rinka barna a bayan ƙasa ne shine suka ce za ka kyale annabi musa da mutanensa su rinka barna a bayan ƙasa wato barna a bayan ƙasa shine barin fir'auna da fita daga cikin ka'idar wato tsarin addininsa kamar yadda suka ce kafin kafin a yi aron gama tsakanin annabi musa da masu sihiri ya ce in suka ce in hazani la sahirani yuridani an ku min arzikun bi sihirihima wa yadhhaba bi tariqatikum al suka ce waɗannan lallai wato mutane ne masu sihiri su su biyu suna so su fitar da ku daga cikin ƙasarku kuma su tafi da tafarkinku hanyarku wadda take wato mafi kyawu wato ya zamanto an manta da hanyarku kwata-kwata an zo an dasa wani abu ba hanyarku ba wato ci gabanku da al'adarku da wayewar da kuka kawo ma duniya ita suke so su kawar da ita a bayan ƙasa saboda haka sun faɗa suna masu suna masu wato bugun kirji wajen ba da kariya ga kafirci suka sifanta saba tafarkin fir'auna da cewa barna ne a bayan ƙasa wanda koyaushe daular kafirci haka take suna da kalmomi da suke amfani da shi na nuna cewar duk abin da ya saba musu su kira shi barna su kira shi ci baya su kira shi duhun kai su kira shi hamajiya su kira shi rashin wayewa su kira shi al'adar dabbobi za ka gansu dai a wannan zamani irin yadda duk wanda ya saba tafarkin turawa ake kiransa da shi to wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce irin ta mulkin kafirai kuma ta samo asali daga mulki irin na fir'auna wanda mulki ne wanda aka asa shi aka aza shi akan kafirci nan suka ce a wato kuma su rabu da kai da iyayen gijinka shi kuma fir'auna ya ce shi ne ubangiji ana rabbukumul a'ala to wannan akwai gumaka waɗanda mutanen fir'auna suke bauta ma to shi fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'ala a cikin gumakan gabaki ɗaya da kuke bauta ma yana cewa shi fir'auna shi ne na can sama sauran duk koma bayansa suke a cikin gumakan Misira ga baki daya babu ya shi saboda haka wannan bai zamanto kamar a inkari ne ga cewar to ya kuma za a ce sun bar iyayen gijinsa bayan shi kansa fir'auna wato abokin shi kansa fir'auna ilahu ne ai fir'auna yana nufin cewa a cikin al'ali haɗin ga akwai sauran iyayen giji da suke bauta ma amma a cikinsu ga baki ɗaya ne number one abin yake faɗa kenan tare da cewa waɗansu daga cikin sahabbai sun karanta wannan ayar wa ya wa wa ilahatak su rabu da kai kuma su bar ilahatak bautarka maimakon wa alihatak kaga yana ana rubuta su duk rubutu ɗaya ne amma kira'ar daban kira'a ce ba sab'iyya ba kira'ar Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas kamar yadda malaman tafsiri suka kawo wato ma'ana su rabu da kai kuma su rabu da wato su barka su bar bautarka to shine fir'auna yayin wannan tahdidi wannan kamar yadda kafirai wato suka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayin da suka ga sun kasa su fito na fito da alkur'ani su ɗauke hankalin mutane da alkur'ani bal suna gani ma kan cewa manya-manya daga cikin manya-manyansu suna silalewa da daddare su je su rinka sauraron alkur'ani sai suka ce to babu abin da za su yi sai dai su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a samu zaracen samari daga cikin kowace kabila su zo su yi masa duka ɗaya su kashe shi duk a huta to wannan shine da wato yayin da duk waɗanda suke rigima da gaskiya idan suka ga kan cewar sun kasa buce haskenta sun kasa fuskantar hujjoji da za su kawar da mutane daga imani da gaskiya to sai su koma ya zuwa ga amfani da ƙarfi sai su koma ya zuwa ga amfani da ƙarfin mulki haka za ka ga wato a masharranta su amfani da ƙarfin mulki da ƙarfin gwamnati domin su yaƙi da gaskiya haka za ka ga masu bida'a na yi su amfani da ƙarfin gwamnati domin su yaƙi da gaskiya duk wannan al'ada ce ta wato waɗanda suke suke yaƙi da gaskiya wato al'adar mutanen fir'auna da wanda suka bi shi akan tafarkin kafirci to shine annabi musa shi kuma allah ya ƙara masa aminci ya ce ma mutanensa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku nemi kuma ku yi haƙuri ma'anar taimako ga Allah wato ku dogara ga Allah kuma ku rinka roƙonsa a kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin surat yunus a ya annabi musa ya ce wa ƙala musa liƙaumi ya ƙaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin yace annabi Musa ya ce ma mutanansa ya ku mutane na in dai kun yi imani da Allah da gaske to fa alaihi tawakkalu to dogara gare shi shi shi kadai shine ma'anar isti'ana kuma wannan wasiya ta annabi Musa ita ce Allah maɗaukakin sarki ya tunatar da bani Isra'il a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ce a farkon suratul baqara ya tun da ya fara ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum har inda yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in ku nemi taimakon Allah bi sabri da haƙuri was sala da addu'a da sallah ibada wadda ta sallah wadda ta kunshi addu'a wadda za ku yi tazarru'i ku kaskantar da kai zuwa ga Allah saboda haƙuri shine zai sanya ku ku dage kuma haƙuri shine tafarkin neman taimako kaga samun taimako ba zai zo ba sai da haƙuri domin sau da yawa yayin da mutum yake addu'a idan ba shi da haƙuri saura natijar ta zo natijar ta zo sai mummunan zato ga Allah sai ce na yi addu'a na yi addu'a ba bayani sai ya daina addu'ar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum malam lam yasta'jil za a amsa ma ɗayanku ku addu'a sa matsawar bai yi ijali ba bai yi gaggawa ba sai sahabbai suka ce me gaggawar sa ya rasulullah yace da auto falam arali kad ne. na yi addu'a na yi addu'a ban kan cewar ana amsa min ba ban kan cewar ana shine ya yi gaggawa to shi sai annabi Musa saboda sanin annabawa su suka fi kowa sanin ɗabi'ar nafsul bashariya ran mutum saboda haka suka iya da yace musu ku nemi taimakon Allah ku nemi taimakon Allah sai yace kuma wasu biro ku yi haƙuri shi yasa wannan al islam ibn taimiyya yake cewa bai ga addu'a da ta kai irin mutum ya nemi taimako wajen yardar Allah ba ya ce sai shi da ya duba sai ya ga ita ce abinda suratul fatiha ta kunsa iyaka na abudu wa iyaka na Allah kai muke bauta ma kuma taimakon ka muke nema wajen bautar wato ku nemi taimakon Allah saboda ba zai yiwu ku tsaya akan bautar Allah ba sai da taimakonsa musamman yayin da ibtila'i ya zo domin Allah maɗaukakin sarki ya jarabci bani Isra'il tun kafin zuwan annabi Musa da kuma bayan zuwansa to babu abin da zai sanya su su dage akan imani sai al-isti'anatu billah neman taimako na Allah maɗaukakin sarki sannan annabi Musa ya musu albishir domin su kyautata zato ga Allah ya ce ita ƙasa baki ɗaya ta Allah ce saboda haka ku bar ganin kan cewa yau mulki yana hannun fir'auna wannan ba mai dawwama ba ne ba abin da yake dawwama sai Allah jalla wa'ala saboda haka ya ce ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa saboda haka dan yau mulki yana hannun fir'auna wannan bai nuna kan cewar zai dawwama a hannunsa ba Allah zai iya kwacewa ya gadar da ita ga waninsa sannan sai ya ce ku sani kuma kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah ne babu abin da mutum yake babu abin da ya kamata ya damu dukkan mai hankali ilin ƙarshe ƙarshen lamari domin ƙarshen lamari shine abin hukunci amma farko ba shi da tabbas shi ya sa abdullahi bin mas'ud yake cewa kada ku yi shaida a kan mutum har sai ya mutu tukuna fa innal hayy la yi umar alaihil fitna domin rayayye ba a masa ba a amince a sallama da kan cewa ba a amince masa cewa fitina ba za ta same shi ba yau yana tafiya a miƙe gobe sai jarabawa ta zo sai ga ya faɗi to amma wanda ya riga ya mutu ya mutu akan kyakkyawa to shine zaka iya masa shine zaka iya masa kyakkyawar shaida shi yasa komai al-ibratu bil khawatim karshe ake dubawa to karshen nan ku kyakkyawa wannan ka'ida ce ta Allah lil muttaqin ga masu tsoron Allah sune wanda karshen su yake kyau kowa kowa babu babu wanda yake da da zaman akan cewa zai samu kyakkyawan ƙarshe in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya shi tabbata akan tsoron Allah ba domin mai tsoron Allah shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da alfalah ne wanda yake rabauta ne wanda yake rabauta wal aqibatu littaqwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce kyakkyawan aƙiba ga tsoron Allah take na'am na min

wa min ba'di ma ji'tana da kuma bayan ka riga ka zo mana qala asa rabbukum an yi hulika yuhlika aduwakum sai annabi Musa ya ce ma mutanansa ai ana kauna wato ya kusata ubangijinku ya halakar da abokin gabanku shine fir'auna da mutanansa wa yastakhlifakum kun ard kuma ya mayar da ku ku zamanto halifofi a bayan ƙasa wato masu ya mallaka ƙasar a gare ku kai kaifa ta'malun ya duba ya gani ku yaya za ku yi aiki za ku yi aiki irin na fir'auna ko ku za ku saba masa ku yi aiki irin na mutanen kirki wato mutanen annabi musa sun kai shakawa na irin halin da suke ciki cewa to gashi halin tsanani tun kafin ka zo muke cikinsa gashi bayan ka zo ɗin ma da sakon ka tsirar da mu har yanzu muna cikinsa sai annabi musa ya jefa wato kyakkyawan zato ga allah a cikin zuciyarsu wanda ke annabawa haka suke koyaushe allah maɗaukakin sarki yana sa annabawa su cire alfashal karaya da raki daga cikin zukatan mumini ka duba ka ga ayoyin da suka sauko a cikin alkur'ani a suratu ali imran bayan yakin uhud wanda yakin uhud lokaci ne da musulmi suka hadu da suka hadu da tasgaro musulmi suka hadu da da wato tsanani a hannun kafirai wanda wannan ya sanya abu ne wanda zai iya sanya zuciya ta yi raki gwiwa ta sage ya zamanto in ma ba a yi hankali ba wato mummunan zato ya shiga cikin zukata har ya zama to ba za a sake iya zabura kan aiki na garba to Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi da za su da zai cire wannan rauni da zai cire wannan karaya daga cikin zukatansu to yayin da mutanen annabi Musa suka fuskance shi da wannan shi ma abin da ya musu kenan yace asa rabbukum an yi hulika yuhlika aduwakum asa tana daga cikin abin da ake ce masa harfu tarajji harafi mai nuna kauna mai nuna kauna to ƙauna ita annabi Musa ya sanya a cikin zukatansu wato ku kyautata zato ga Allah ku yi kyakkyawan zato ga Allah ya ce ya kusata ubangijinku ya halaka abokin gabanku ya tunatar da su da kan cewa shi fir'auna din nan fa da abin shi fir'auna din nan da shi da mutanansa ga baki daya da yake makiyi a gare ku ba wani ne zai halakar da shi ba ba ku ne ba da kuke ganin yanzu kuna zaman wato kuna cikin idaya ba ku ne ba ubangijinku ne kuma ubangijin nan naku shine ubangijin annabi ibrahim shine ubangijin annabi ishaq shine ubangijin annabi yaqub kuma sun san a tarihinsu irin abubuwan da wannan ubangijin ya yi tare da makiya annabi ibrahim tare da makiya annabi yusuf sun san abin da ubangijin ya yi saboda haka ya tunatar da su ya ce ubangijinku ya ana ƙauna zai halakar da abokin gabanku shi ya yasa ake son koyaushe mutum ya zamanto a cikin kyakkyawan zato ga Allah Allah ta'ala ce ana inda zanni abdi bi ina cikin zato na zaton bawa na da tare da ni Imam al-Qurtubi yace ma'anar wannan hadisi shine idan bawa na yana zaton cewa zan gafarta masa yayin da ya nemi gafarata zan gafarta masa in sa da ni shine zan amsa masa yayin da yake addu'a zan amsa masa in sa da ni shine zan shigar da shi aljanna in ya mutu zan shigar da shi aljanna in ya mutu saboda haka ka yi zato da Allah kyakkyawa sai ka samu kyakkyawa a wajen Allah jalla wa'ala idan ku ka yi zato da Allah mummuna to Allah ya kiyaye za ka samu mummuna a wajensa kuma wannan saƙo ne domin saƙo ne kai mummunan zato ga Allah saboda Allah dukkan alkhairi a wajensa yake babu sharri a ba a dangana sharri gare shi sannan annabi Musa ya musu albishir shi yasa ake son bishara Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bashiru wala tunaffiru ku mai mutane bishara kada ku kore su wato ku gaya musu abin da zai faranta musu rai abinda zai sanya su su rinka kaunar wani alkhairi na nan tafi saboda wannan shine abin da yake zaburar da mutum ga aiki ya yi musu albishir da yake da cewa ubangijinku ana kauna zai mayar da ku ku zamanto ya yastakhlifakum ai ma'ana halifofi waɗanda za su zo su abin da Allah yake so domin halifa iri biyu ne wanda zai zo a bayan wata daular ta tafi da wanda zai zo ya yi aiki na wanda ya wakilta shi ya zamanto halifan nasa to in ku Allah maɗaukakin sarki ya mai da ku halifofi wato zai sanya ku ku zamanto ku ne masu zartar da al'amarin Allah a bayan ƙasa to amma yayin da ya muku haka ya yi muku ne ba sakamako ba ya yi muku ne don jarabawa don haka sai ce fa yanzu yi fata amalu to da kada ku tsammanin cewa kuma za a kyale ku haka jarabta ku za a yi to haka zalika musulmi koyaushe yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su tamkini a bayan ƙasa ya ba su tamkini ne domin ya jaraba su ya gani wane irin aiki za su za su yi aikin da kafirai suka yi ne su rudu da duniya ta halaka su kamar yadda ta halaka kafirai ko ko za su yi aiki irin na annabawan Allah wanda suka zamanto halifofin Allah a bayan ƙasa suna zartar da umarnin Allah sai ya zamanto sun samu tsira sun samu kyakkyawan aƙiba na'am ولقد أخذنا آل فرعون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا bayyana abin da ya samu mutanen fir'auna da mutanensa na cututtuka da Allah ya jarabce su da shi yayin da suka ƙi amsa kiran annabi Musa su saki bani Isra'il su tafi tare da shi Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisinina haƙiƙa mun kama mutanen fir'auna da wato shekaru na fari wa naqsin min da tawaya da wato raguwa a cikin 'ya'yan itatuwa la'allahum yadhakkarun Allah da fatan cewa wannan zai sanya su su wa'aztu su tuna da wato ayoyin Allah fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan kyakkyawa yayin da kyakkyawa ta zo musu sai su ce wannan ta mu ce wato saboda mu aka kawo ta wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a idan kuma da mummuna za ta same su sai su umci da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi wato su camfi da su su ce saboda su ne mummuna ta same su ala Allah ya ce ku faɗaka ku je inna ma ta'iruhum inda Allah musibarsu da ta zo musu da suke shu'umci da ita ai a wajen Allah take walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya yawansu ba sa sanin haka Allah ta'ala ya ce ya rike su da musibu su ne musibar ita ce wato masifar fari nau'i ce ta musiba wala nabluwannakum bi shay'in wala bi naqsin min amwali wal anfusi wath thamarat Allah ya ce wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah ya ce za mu jarabce ku waɗannan abubuwan da Allah ya ambata su ne suna daga cikin jinsin musibu da suke zuwa bi shay'in min al tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawayar dukiya wal-anfusi da tawayar rayuka wath-thamarat da tayawar 'ya'yan itatuwa kayan abinci to Allah ya ce ya jarabci mutanen fir'auna da assinin wato shine a shekarun fari wanda ruwan sama ba zai zo ba ballantana a samu amfani wannan ya nuna musu cewar domin Allah ya yi haka ne domin su wa'aztu su san cewar fir'auna ba shine Allah ba tun daga shi Allah ga shi fir'auna da yake ganin cewar shi ne da mulkin misra ƙoramuna guda na ƙarƙashinsa yana ganin shi ne wanda yake masdarin arziki yau ga shi ya zamanto da shi da mutanensa duk suna cikin bukatuwa ya zuwa ga wanda yake shi ne haƙiƙa mai arziki ɗin wanda yake taskokin duniya da lahira a hannunsa suke saboda haka Allah ya riƙe arziki domin su wa'astu an ce naqsin min ath ta innan tawaya a cikin a wato 'ya'yan itatuwa waɗansu daga cikin malaman tabi'ai raja ibn haiwa yake cewa sai ka ga bishiyar dabino babu abin da ya fito na 'ya'yan itatuwa an banda kwallon dabino guda ɗaya dabino da yake nono nono to da ikon Allah Allah ya kawo wannan ya hana dabinan ya yi 'ya'ya sai ɗaɗaya kawai guda ɗaya to yayin da wannan abin ya same su ga irin mu'amala Allah ya bamu labarin ga irin mu'amalar da suka yi idan kyakkyawa idan kyakkyawa ta zo musu wanda yake nuna shine mafi yawan halin da suke ciki tunda idza tana nufin wato yayin da ya wato tana zuwa yayin da kyakkyawar ta zo musu sai su ce a wannan saboda mu ne idan kuma da sharri zai same su sai aka kawo da in don nuna karancin samuwar tsananin saboda rahamar Allah jalla wa'ala tare da cewar sun cancanci a tsananta musu amma mafi yawan hali ni'ima yake musu sai ya kawo musu tsanani din domin su wa'astu wanda yake nuna dama wannan ita ce hikimar musiba musiba tana zuwa ne domin mutum ya koma ga Allah to ya idan sharri idan mummuna ya same su sai su canfi da annabi Musa su ce a'a dama ta yaya za a yi mutane na cikinmu waɗanda suke cewa kada abota ma guma kan fir'auna kada a bauta ma fir'auna kada a bi tafarkin fir'auna ta ya za alkhairi ya zo ai su ne suke kawo mana sharri shine ma'ana at-tatayyur shine wato wato yin camfi asali daga daga ne at-tayr al'adar larabawa ce da idan mutum zai yi tafiya sai ya zo sai ko ya kama tsuntsu ya sake shi ko kuma ya je ya samu balbelu da sauran tsuntsaye da suke akan dutse a kan bishiya sai ya jifa ko ya wani abin da zai firgita su su tashi idan suka tashi idan suka yi dama to sa'ada kenan to abin nan da zai yi akwai arziki akwai sa'a idan suka yi hagu ba sa'a kenan shi yasa aka dangana abin ya zuwa ga at don haka cewar sun yi hagu sai ya ce wannan shine at-tasha'u hmm? wato abin da ake ganin cewar babu arziki babu sa'a a cikinsa to sai su ce ai wani duk sharrin sai su mutanen fir'auna sai su ce sharrin da yake zuwa musu saboda annabi musa da mutanensa suna cikin su ne shine tasha'um da suke yi tare da fir'auna tare da annabi musa wannan al'adar kafirai ne kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin haka kafirai suka yi tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tun sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan kyakkyawa ya same su sai su ce wannan daga wajen allah ne idan kuma muna ya sami su ce a ah, wannan daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sun yi karya haka mutanen annabi salihu suka ce qalu tayyarna bika wa biman ma'ak mu mun canfa ku da da kai da waɗanda suke tare da kai wato in dai kuna cikin mu haka musibu za su rinka zuwa mana wal haq shine Allah ta'ala ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah musibar su daga wajen Allah take duk wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa daga wajen Allah yake idan kyakkyawa ne to wannan ni'ima ce daga Allah in mummuna ce wannan sakamako ne daga abinda mutum ya aikata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka na kyakkyawa daga wajen Allah ne abin da kuma ya same ka na mummuna daga wajen ka ne kai ne kake da shu'umcin kanka kai mutum shi yasa ibn rajab yake cewa babu wani abu wanda yake mash'umi abin da yake kawo rashin sa'a irin kafirci da saban Allah kafirci da saban Allah shine mabudin tsiya shine mabudin tabewa kamar yadda imani da bin Allah shine mabudin arziki as-sa'ada daga tana tare da imani da kyakkyawan aiki shi yasa Allah ya ce ta'iruhum indallah ai musibarsu da suke yin suke camfi da ike suke tsayyur da ita a wajen Allah take domin dukkan abubuwa alkhairu wa shar a hannun Allah Jallawa wa ala yake amma ya ce, da yawa mutane ba su san haka ba da yawa mutane ba su san haka ba shi yasa ka gani hatta musulmi ma sai ga wani lokaci wannan shu'umcin yana zuwa yana samun su shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake kawo yake ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma minna illa yayi shiru yace babu wanda daga cikin face irin wannan wata ran ya zo masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake san alfa'alul hasan saboda ɗabi'ar mutum ne wato shaidan yana zuwa masa ta yadda zai mugusta zato ga Allah domin shi shu'umci canfi mugunta zato ga Allah ne shi sa za a ga da yawa mutane sun kasa barin zuwa a buga musu ƙasa sun kasa barin zuwa a buga musu ƙasa sai sun je an buga musu su gani akwai menene mai gobe za ta zo da shi ko ba wanda ya san abin da gobe za ta zo da shi sai Allah babu abin da yake mabudin alkhairi illa da'ar Allah da imani ka lizince shi sai dukkan alkhairi ya zo maka kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su da na san gaibu da na yawaita da alkhairi na da alkhairi ya yawaita a gare ni kuma da wani mummuna bai same ni ba annabin Allah wanda sallallahu annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda shine akramul khalqi ala Allah amma tare da wannan matsayin wannan bai hana wataran wani ya abinda baya so wataran ya same shi ba ya yi rashin lafiya ya yi yaƙi da abokan gaba an samu nasara a kansa Ya yi rashi ya tashi ba shi da abin da zai ci an yi kwana uku an yi wata ɗaya kai ba a ɗora wuta ba a ɗora tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan kuma shine akramul halki alallah ya zo ya kwanta akan shimfiɗar da ta yi a shati babu katifa mai laushi wanda zai kwanta a kansa bayan kuma shine akramul khalqi ala Allah saboda haka kai kuma ka ce wai baka son wani abu mummuna ya taba ka yawanci fa abin da yasa ake ta zuwa kenan aje a buga kasa ɗin dan idan an buga an gane kan cewa mummuna na nan tafi sai kai tanadi dan ka kauce to ba mai iya kauce makaddara Allah abinda Allah ya rubuta zai same ka dole sai ya same ka duk irin tanadinka duk irin shirinka saboda haka nan da Allah ta'ala ya ce walakin na aktharahum la ya'lamu mafiya yawansu ba su sani ba a cikin wannan akwai tambihi gare mu kan cewa kada mu fada a cikin waɗannan waɗanda yake ba sa sani waɗannan waɗanda suke ba sa sani cewar komai yana tabbata ne da qada'ullahi da qadarihi kuma cewa shi'umci babu wani cumci a ƙashin kansa a cikin wani abu haƙiƙanin shi'umci shine abin da yake biyowa bayan kafirci da saban Allah jalla wa ala na'am qalu wa ma ta'atina bihi min ayatin litashawana wa mahama ta tina bihi min aya suka ce duk irin ayar da ka zo mana da ita litas na biha domin ka sihirce mu da ita fama nahnu laka mumini to mu fa ba masu imani ne gare ba masu imani ne gare ka ba fa arsalna alaihim tufana Allah ya ce sai muka aiko musu da ruwa da tufana shine ruwa wanda ya nitse su ya nitsar da dukkan amfanin gonarsu su wal jarada da kuma fari wal da kwarkwata wadda fadi'a da kwaɗi waddama da jini ayatin mufassalat ayoyi daki-daki fastakbaru amma sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin suka zamanto mutane waɗanda suke masu saba ma Allah mujrimai wato maimakon yayin da mummuna da Allah ya riƙe su da fari wannan ya sanya su su wa'aztu su gane kan cewa wannan musiba ce Allah ya yi musu sai suka ci a wannan abin sai bai kara musu komai ba sai ke kashewar zuciya sai ma suka ce kai duk ma irin ayar da za ka zo mana da ita ka zo mana da ita ba za mu yi imani da kai ba suka sifanta imanin da suka sifanta shi da kan cewa ba za mu imani saboda kai ba wato saboda ayar da ka kawo mana ka ce wai za mu imani to ba za mu imani ba to da suka yi haka shine Allah ya jarabce su da tsananin da ya fi komai wanda yake a cikinsa akwai aya ga dukkan wanda yake da sauran gurgubin alkhairi a cikin zuciyarsa ya imani domin ya nuna musu abin da babu mai iko gare shi in ba shi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya turo musu da ruwa ruwa wanda yake ya shiga ko'ina cikin gidajensu cikin makwancinsu cikin rumbun abincinsu cikin a hanyoyinsu gabaki ɗaya shine ruwa shi ne da idan ruwan ya sauko musu kamar yadda ayar da take gaba za ta nuna sai su je su sai su je su ce ma annabi Musa to ka roƙa mana ubangijinka saboda alƙawarin da ya maka idan ya yaye mana wannan za mu yi imani sai annabi Musa ya addu'a ya ce in nayi za ku yi imani su ce eh sai ya addu'a sai Allah ya yaye to da Allah ya yaye sai suka sake komawa to da suka koma sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo musu yabanya gari ya kore shar amfanin gona suka ce ashe ma ruwan ma da ya zo mana ma muke cewa musiba ce ai alhairi ne ya zo mana ai shirin girbi suna shirin girbi sai Allah ya aiko musu da fari an san fari yadda suke da amfanin gona suka cinye amfanin gonan nan gabaki daya gabaki daya ta leko ta koma bayan wadda wannan ya same su suka soke koma wajen annabi Musa yayi musu addu'a Allah ya kawar da wannan abin to sai kuma Allah ya jarabce su da kwarkwata kwarkwata a cikin kayan abincinsu a cikin jikinsu a cikin tufafinsu nan ma a wato da abin ya tsananta gare su suka koma wajen annabi Musa ya yi addu'a Allah ya yayi sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da kwaɗi kwaɗi suka fito musu daga cikin kogin nil suka shiga cikin rayuwarsu mutum ko buɗe baki ya yi zai ci abinci sai kwaɗo ya faɗa abincinsa sai kwaɗo amma banda na bani isra'il bani isra'il su kan babu kwaɗin bai taɓa su ba aya don su gani gare su ne abin ya faru ga su fir'auna da mutanensa suka sake koma wajen annabi Musa yayi addu'a Allah ya yaye kwadi suka ci gaba da kafirci suka ki sakin bani Isra'il sai Allah kuma ya jarabce su da jini jini wanda yake wato irin daskararren jini din nan ruwan su gabaki daya ya koma jini a cikin kissoshi da malaman tafsiri suka ruwaito wanda suke suna daga cikin isra'iliyat da Allah ya da manzon Allah ya halatta a riwayar su amma Allahu a'lam da gaskiyar ko ba gaskiyar su ba amma tunda ba su da alaka da hukunci ko alaka da imani ya halatta a yi riwayar cewar hatta kai dan bani isra'il ba kibte daga cikin mutanen fir'auna zai ce tun da su suna shan ruwan daɗi sai ce zo ka samun ruwan daɗi a bakina ya buɗe bakinsa isra'ili ya zuƙi ruwa ya zuba masa yana zubawa a bakin ɗan mutanen fir'auna sai ruwan ya koma jini duk ruwansu ya koma jini da ruwan da yake gudana a da ruwan da za su je su ɗiba da na rijiyoyinsu da na randarsu da wanda ma suke sha wanda za su ɗauko su sha ko da ruwan ɗan bani isra'il ne sai ya koma jini Allah ya ce ya aiko da wannan ayatun fassala. halin kasance wasu ayoyi waɗanda suke masu rarrabewa daki-daki ɗaya bayan ɗaya wanda kowanne zai nuna musu iko na Allah ne kuma annabi Musa salawatullahi wa alai ɗan aikin Allah ne amma sai suka yi girman kai wanda ya nuna kan cewa sun ga gaskiya sun ki binta ne wanda ke shine ma'anar girman kai batrul haq ga gaskiya ka danne ta wa kanu qauman mujrimin suka zamanto mutane mujrimai babu mai girman kai in ba mujrimi ba al mujrim shine wanda yake yana yin abin da yake bai cancanci ya yi shi ba ba shi da haƙƙin ya yi shi na'am on Allah ta'ala ya ce walamma waka alaihimun rijizu yayin da azabar ta sauka a kansu na waɗannan abubuwa guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata yayin da azabar ta sauka a kansu ƙalu ya Musa da ulana rabbaka sai suka ce ya kai Musa ka roƙa mana ka yi addu'a ga Ubangijinka domin mu bima ahida ka saboda alkawarin da ya yi maka cewa kai wato manzansa ne sun san cewa akwai alkawari tsakanin annabi Musa da Allah saboda wannan alkawarin da ya yi maka da ke tsakaninka da shi la in ka shafta annar rijiza wallahi idan ka yaye mana wannan azaba la nu'minanna laka za mu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki bani isra'il su tafi tare da kai falamma kashafna an ar-rijza ila ajalin hum balighu yayin da muka yaye musu azaba ya zuwa ga wani ajali wanda yake su masu isa ne ya zuwa gare shi cewar wato in aka yaye mana zamu saki bani isra'il ya zuwa ga wannan ajalin da suka ambata idahum yankuthun sai gashi suna warwarewa Allah ya ce fantaqamna minhum to sai muka yi musu azaba fa aghraqnahum fil yammi muka nutsar da su a cikin teku bi annahum kadzabu bi ayatina saboda ƙaryatawar da suka yi na ayoyinmu wa Kano an ha gafilin kuma sun zamanto su marafkana ne ba masu wa'aztuwa ba da waɗannan ayoyi wannan ya nuna wato irin taurin kai da girman kai na mutanen fir'auna tare wajen mu'amalarsu da annabi musa kuma wannan ya nuna irin haƙurin allah jalla wa'ala da haƙurin annabawan allah ka duba ka gani yadda allah maɗaukakin sarki ya ringa aiko musu aya bayan aya kuma kowace ayar ba wai kawai sau uku aka yi musu ba har ya fi sau uku kowace ayar abin ɗaya ne za su ce idan ka roƙi Allah Allah ya yaye mana za mu yi imani da kai annabi Musa ya addu'a Allah ya yaye amma sai su warware kaga alkawari ne ko sai suka warware annak idan hum yankuthun sai suna warware alkawarin dukkan a wato mutum da yake ba shi da alkawari wannan ba mutum bane ba abin ai mu'amala da shi ba ne amma Allah maɗaukakin sarki a cikin rahamarsa sai ya saurara musu su warware alkawari Allah ya sake jarabar su ya gani za su cika su sake warwarewa Allah ya sake musu jarabawa ya gani za su cika su sake warwarewa to yayin da abun nasu ya kai intaha suka yi suka sake yi suka yi suka sake yi Allah ya ce fanta fantaqamna minhu sai muka yi ukuba a gare su muka saukar da azaba a gare su sai Allah ya yi izini ga annabin Musa cewa da shi da mutanensa su fita da daddare mm. su fita cikin dare da shi da mutanensa innakum muttaba'un za a bi ku annabi Musa Allah ya gaya ma annabi Musa sallallahu alaihi wasallam cewa za a biyo suka fita suka nufi a ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar sham wanda yake sai sun sai sun ƙetare ɓangare na teku kafin su fada kasar sham daga misra to fir'auna ya bi su da ya aka wayi gari aka samu cewa bani isra'ila sun fita sai ya tura masu gangami su je su kirawo dukkan rundunonin fir'auna ya fita a fusace wa inna la jami'un hadirun mu fa kullun a cikin shiri muke ya fita da ƙarfinsa da shirinsa zai je ya halaka bani isra'il ga baki ɗaya nan ya ɗauka kan cewa ya fita ne don ya je wato don ya je waɗanda suka tsone masa ido ya je ya take su nan ko Allah maɗaukakin sarki sai ce fa akhrajnahum min jannatin wa na'im min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il Allah ya ce muka fitar da su daga cikin aljannatu da ni'ima eh, da idaniya da wato kaya da gonannaki da suke da su da wuri da makami wanda yake na daraja fada da gine-ginen duniya na shirya jin daɗi da suka yi Allah ya fitar da su daga wannan domin ya gadar da su gabanin Isra'il yayin da suke fita su suna ganin kan cewa sun fita ne suna masu ɗaukan fansa an takale su da faɗa za su yi maganin waɗanda wanda ya taɓa su su ba a taɓa su su kyale a cikin wannan da suke yi ba san cewa suna tafiya zuwa ga halakarsu ba ne sai da tukuna suka shiga cikin kogi min inda akhirihim na farkon su yana ciki tare da na ƙarshe gabaki ɗaya sannan Allah ya sa teku eh, ta haɗiye su gabaki ɗaya suka nitse babu wanda ya tsira daga cikin su Allah ya kyale fir'auna ya tsirar da shi amma da jikinsa domin ya zamanto aya ga wanda suke bayansa wannan fir'aunan ana cewa ana ta tambaya wane ne tarihi malaman tarihi sun ce shine min fitah min fita shi ne fir'aunan da ya yi zamani da annabi musa da yake kowannensu ana ce masa fir'aun to allah maɗaukakin sarki ya yi musu haka ya ce saboda sun kasance sun kareta da ayoyinmu kuma sun kasance gafalallu barin tunani akan ayoyinmu wanda yake nuna wani ita ce aƙibar masu kareta ayoyin allah waɗanda suke kuma ba sa tsayawa su yi tunani a cikin ayoyin allah ba sa tsayawa su wa'aztu da ayoyin Allah wannan ya nuna wato munin bujire ma ayoyin Allah kuma ya nuna wajabcin mutum kowace rinka tunani akan ayoyin Allah kuma ya nuna kan cewar wato warware alkawari yana daga cikin al'adar kafirai wanda yakan sanya wannan Allah maɗaukakin sarki ya jarabci mutum da uƙubar saɓon Allah wadda za ta iya wa ma ya zuwa ga uƙubar wato warware alkawarin mutum tsakaninsa da Allah wanda shi ne ainihin kafirci Allah ya kiyashe mu Allah ya ce wa aurathnal qauman lazina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha muka gadar da wato muka yi gado ga mutanen da sun kasance an raunana su a bayan ƙasa muka gadar da su gabacin ƙasa da yammacinta allati barakna fiha kasar da muka yi albarka a gare ta a cikinta ita ce kasar sham allah ya gadar da su wato kasar sham suka je suka zauna a cikinta su ne bani isra'il wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kalmar ubangijinka kyakkyawa a kan bani isra'il ta tabbata wannan kalma ta Allah ita ce wa nuridu an namunna ala alladhina studifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wannan kalma da Allah madaukakin sarki Allah ya yi kalmar wannan maganar sa kun in Allah ya faɗa dole wannan abin sa ya tabbata to wannan kalmar ta tabbata shine Allah ya ambace ta a farkon suratul qasas طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض حق إن الله يكتا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا mu yi baiwa mu yi kyauta ga waɗanda yake an mai da su raunana a bayan ƙasa wanda aka mai da shi raunan ne aka zalunce shi to Allah zai taimake shi to Allah yana nufin kan cewa zai taimaka musu ya baiwa a gare su a wani ja'alahum a imma mu sanya su zamanto su ne shugabanni jagorori a bayan ƙasa wani ja'alahum alwarifin mu sanya su su ne masu gadon ƙasa bayan Allah ya halakar da kafirai wani makina lahum fil ard mu tabbatar da su a bayan kasa to haka Allah ya ma bani Isra'il wani ita ce wa tammat kalimatu rabbikal husna Allah ya ce kalmar ubangijin kyakkyawa akan bani Isra'ila ta tabbata ta cika bima sabaru saboda hakurin da bani Isra'ila suka yi wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna muka halaka muka rusa da fir'auna ya kasance yana tsorurtawa yana aikatawa a bayan ƙasa da shi da mutanensa wa ma kanu ya'rushun da abinda suka kasance suna ginawa sun gina wato habara da ci gaba da wayewa Allah Maɗaukakin sarki ya nufin ya rusa ga baki ɗaya Allah Maɗaukakin sarki ya yi ma bani Isra'il wannan ni'ima ya bi bima sabaru malaman tafsiri suka ce wa hasbuka bihi hasan ala sabr wannan ya kai mai sauraron karatun alkur'ani ya ishe ka abin da zai zaburar da kai akan kyakkyawan fa'idar kyakkyawan alkhairin da ke cikin haƙuri wa dalan ala anna man qabala al bala'a bil wa wakalahu Allah ilayhi wannan kuma yana nuna maka duk wanda ya zamanto yayin da bala'i ya zo masa shi kuma zai fuskanci wannan bala'in da raki da gajiyawa da koke-koke to Allah madaukakin sarki sai ya kyale shi da wannan bala'in ya ta kukan ya ta ta kai karar ya gani wannan zai fushe shi wa man qabalahu bisabr wanda ku ya fuskanci bala'i da haƙuri wantizarin nasar wantizarin nasr yana sauraron taimako da ɗauki daga Allah zamin Allahu lahul faraj Allah maɗaukakin sarki ya lamunce masa cewa sai ya kawo masa mafita wa anna sabra wa anna nasra ma'a sabr haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasara tana tare da hakuri. to kun ga wannan a aikace a tarihin bani Isra'il don haka wannan ya ishe mu wato aya a kan cewar kada ka taɓa gajiyawa kada ka taɓa raki don ibtila'i ya same ka ka ci gaba da haƙuri kana sauraron alfaraj daga Allah domin alkawarin Allah ne cewa nasara tana zuwa tare da haƙuri ma'ana ba za ka samu nasara ba sai ka yi haƙuri duk wanda haka bai samu nasara ba ɗaya daga cikin dalilin rashin nasararsa rashin haƙuri domin nasarar ta kusan zuwa rashin haƙurinsa sai ya sa ya bar tafarkin da zai kawo masa nasarar ya je ya gaggawa har Allah maɗaukakin sarki ya hana shi domin ya saba sunnar Allah jalla wa'ala saboda haka ya mu rike haƙuri kuma haƙurin nan Allah ta'ala ya ce mana wali rabbika fasbir kai haƙurin saboda Allah ma'ana kana mai itikadin ibada kake yi kana mai itikadin ibada kake ba haƙuri irin haƙurin yan wuta ba fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi haƙurin ko ko ku wato ta dole ne ba yadda zaka yi shine zaka ji an ce to amma ban yi haƙurin ba me zan yi to ba a so abin ta kai haka ka yi haƙurin saboda Allah in an ce ka yi haƙuri ka ce ƙwarai za mu yi haƙuri Allah ya yi mana ka yi haƙuri kana mai nufin mai fatan cewa Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a kan wannan haƙurin da kake yi saboda kana imtithalul amri ne kana aiki da umarnin Allah jalla wa ala Allah ya kimsa mana haƙuri rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin